Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Baba yakub makeri ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ko a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 24 ga watan Janairu shekarar 2020. a cikin shirinmu za ku ji cewar an samu kullar cutar zazzabin lasa a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya lamarin da ya riga ya hallaka wani saurayi bai shekaru 24 a maiduguri shi ɗin saurayi ne da ke zaune a nan a angon bolori a wajen garba buzu kuma ya yi tafiya ne zuwa wata karkara a karamar hukumar haul cikin makonni guda uku ko hudu da suka wuce sannan ya dawo ya haɗu da wannan jinya haka kuma muna tafi da shirin wato sabon shirinmu na tubalin tsaro wanda hassan mai na kaina ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu rayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana amma daga yanzu sai a gyara zama domin saurarin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi ga cikakkun labaran duniya Dan majalisar wakilai mai gabatar da shaida a shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump Gerald Nadler ya bayyana kalaman Trump cewa ba za a iya tsige shi ba a matsayin marasa tushe. Nadler shugaban kwamitin shari'ar majalisar wakilan ne ya fara ba da bahasi a rana ta biyu a zaman sauraron bahasin shari'ar tuhumar da 'yan Democrat suke yi na tsige Trump a majalisar dattijai a jiya Alhamis. Inda sanatoci ɗari za su yanke hukunci akan ko shugaban ya aikata laifi ko a'a. shugaban kwamitin tsaro na majalisar adam schiff ya ce sam trump bai yi tunanin illolin da bukatunsa za su haifar a yunkurin da gwamnatin ukraine take yi na yakar cin hanci da rashawa a kasar ba Schiff ya ce abin da Trump ya damu ya cimma shine a kaddamar da bincike akan Biden. Musamman ma bayan alkaliman sakamakon zaɓe suka nuna cewa zai iya shan kaye a hannun tsohon mataimakin shugaban ƙasan a fagen zaɓen da za a gudanar. an gayyaci trump da lauyoyi masu kare shi su bayyana a gaban kwamitin amma suka yi watsi da gayyatar wani kwamitin gaggawa da kungiyar lafiya ta duniya ta kafa don duba batun cutar nan ta coronavirus ya ce yana tunanin bayyana halin ko ta kwana a kan cutar duba ga matakin da cutar ta kai wanda ake ganin yana iya kasancewa matsala ga lafiyar jama'a da ya dace al'ummar duniya ta mai da hankali a kanta. amma kuma kwan mutum ya yi kira ga kasashe su kasance a faɗake kasancewar cutar ta kwantar da mutane 584 tare da kashe 17 waɗanda alkaluma ke nuna cewa akwai yiwuwar haurawar waɗannan alkaluma yayin da cutar kuma za ta bazu zuwa wasu ƙasashe. an samu rarrabuwar kawuna a dalilin bambancin ra'ayi tsakanin mambobin kwamitin game da irin barazanar da cutar coronavirus din take take iya zama ga lafiyar al'ummar duniya bayan tafka muhawara tsakanin mambobin na tsawon kwanaki biyu bakin kwamitin ƙwararrun ya kasa zama ɗaya shugaban kwamitin dede hussein ya ce ra'ayin duk waɗanda suke ba da goyon bayan a bayyana cutar a matsayin mai barazana ga lafiyar al'umma ya ta'allaka ne akan cewar cutar tana yaduwa kamar wutar daji da kuma irin tsanani da cutar take da shi abin damuwa ne hosni yana ne cewa amma fa mafi yawan 'yan kwamitin sun yarda cewa bai kamata a yi riga malam masallaci ba saboda karancin adadin waɗanda suka kamu da cutar a waɗansu ƙasashen waje 'yan ƙalilan ne baya ga yin la'akari da irin azamar da ake yi na shawo kan cutar musamman ma wanda hukumomi a ƙasar sin suke ta fama. Kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙasa da ƙasa ta umarci Myanmar da ta ɗau duk wasu matakan da za ta iya ƙarƙashin ikonta wajen kare duk wani abu da ya yi kama da kisan kare dangi akan 'yan kabilar rohingya musulmi waɗanda suka arce daga ƙasar a sanadiyar yadda sojoji suka auka musu da ƙarfin tsiya a kansu a shekara ta 2017 kotun ta yanke wannan hukunci ne a jiya alhamis a birnin hague bayan da ƙasar yammacin afirka ta gambia ta shigar da ƙara a madadin ƙungiyar ƙasashen musulmi 57 akan Myanmar inda ta zarge ta da saba dokokin hana hada kisan kare dangi na shekarar 1944. Sama da 'yan Rohingya 700,000 ne suka arce zuwa kasar da ke iyaka da ita Bangladesh a watan Agusta na shekarar 2017 domin tsira da rayukansu a wani yunkurin mallake kasarsu da sojin Myanmar suka kaddamar. Gwamnatin kasar ta ce mai da martani ta yi a kan 'yan tawayen Rohingya. waɗanda suka kai farmaki a kan shingayen tsaronta a arewa maso yammacin jihar Rakhine. Tuma Dalla a gaida Aisha da labarin duniya. Kafin mu kawo muku sauran labarai na da muke dauke da su. hukumomi a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya sun tabbatar da bullar cutar zazzabin lasa ta kuma riga ta hallaka wani matashi ga dai haruna dauda da karin bayani da ya aiko mana a hira da ya yi da wani kwamishinan lafiya a jihar. lalle ne cutar lasa yana nan yana addabar kasar mu ta najeriya inda aka samo shi a jihohi daban-daban da suka hada da jihar ondo da imo da kuma kano to a kwanaki uku da suka wuce a ranar litinin mun samu marasa lafiya da aka kawo shi asibitin kwararru na teaching hospital university of medical teaching hospital saurayi mai shekara 24 wanda ya nuna alamu na na ciwon lasa mun yi mu mun ɗauki a jini da duk abubuwan da ya kamata sai da gwaji to amma a allah cikin ikonsa bai rayu daga wannan lokacin ba abubuwan da muka ɗauka na gwaje-gwaje da aka je aka auna ya nuna cewa tabbaci a shi wannan saurayin ya kamu ne da cutan lasafi ba kuma a dalilin haka ya zama masa ajali to daga nan ne muka yunkura a mu na ma'aikata na kiwon lafiya a madadin gwamnatin jihar borno muka ɗauki mataki na yaya za mu gano wa'anda suka samu alaƙa da shi saboda yanayin yadda shi cutan yake bazuwa. To dokta kamar shi wannan saurayin a anguwa yake da zama? Shi din saurayi ne da ke zaune a nan a angon Bolori a wajen Garba Buzu kuma ya yi tafiya ne zuwa wata karkara a karamar hukumar Haul cikin makonni guda uku ko hudu da suka wuce sannan ya dawo ya haɗu da wannan jinya. To rokali kamar wani taki za a ɗauka game da waɗanda suka yi ma'amala da shi. Duk waɗanda suka ba shi kula da ya kama kama daga ma'aikatan kiwon lafiya da 'yan uwansa da danginsa mun yi kokari mun samo su mun tattaro su kuma mun ɗauki matakin abin da ya dace a bisa tsarin kula da irin wannan cuta a muna cikin haka kuma muka samu labarin barkuwan wannan ciwo a jihar kano inda aka rasa rayuka ɗaya daga cikin wanda aka rasa ranta a yar jihar borno ne ke wanda ke da zama a jihar kano akwai 'yan uwanta sun tafi da al'umma da suka tafi kuma akwai wanda suka yi cuɗanya da ita da kuma gawanta to su ma mun sa musu ido muna nan muna ƙoƙarin yaya za mu yi mu kammala bincike a kansu wanda idan suka fara nuna alama matuƙa mu yi gaggawa mu ɗauki a jini musa saboda haka su ma wa'annan muna kula da su akwai kuma wata mata da a jaririnta wanda su ma muke tsammanin sun kamu da wannan ciwon ya suka mutane ne ake zaton cewa sun kamu da wannan cuta a jihar borno a takaice a jihar borno yanzu a haka da nake muku magana mun samu barkewan cutan lasa a jikin mutum guda ɗaya wanda allah ya yi masa rasuwa sannan muna da mutane guda uku wanda dalilin alamun da suka bayyana da shi da irin cuɗanya da suka yi da wa'asu muke kyautata zaton cewa su ma watakila suna da ciwon lasa sannan muka yi yunkurin yanzu haka yaya za mu yi mu ba su kula saboda mu sawo kan wannan cutan a babban abin da yake akwai idan aka samu barkewan irin wannan cuta shine menene za a yi na gaggauta cewa an katse yaɗuwar dairosa a cikin jama'a shi ciwon lasa fiba cuta ne wanda ake kama shi wanda ƙwayoyinsa suna zaune ne a jikin ɓera mai mama bera ne da yake bambanta da sauran ɓeraye da muke gani a cikin gida yana da mama da yawa muke kira a turance multimametrats idan ɓeran nan ya yi fitsari ko ya bayi ba abin nan ya yi bayan daki akan abubuwan amfani na ci ɗan adam ya yi amfani da shi to yakan kama wannan cuta saboda haka muna ba da shawara ga jama'a da al'umma cewa su tsabtace mahallansu su tsabtace inda suke zama kewaye saboda kar su ba da fili ga ire-iren wa'annan beraye su zo su zauna kusa da su na biyu kuma duk abin da za a ajiye na abinci a yi masa adani yadda ya kamata a rufe sa in ba haka ban za a ajiye shi a ajiye shi inda zai yi wuya a samu alaka da irin wannan beraye. dr salihu kayabra wato kwamishinan kiwon lafiya na jihar borno kenan har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga aisha dauki da sauran labaran duniya an samu karuwar bullar cutar polio a afghanistan da pakistan a shekarar da ta gabata lamarin da jami'ai suka bayyana a matsayin babban kalubale akan garuruwan da ke yankin kan iyakokin kasashen biyu matsalar da barazanar 'yan tada kayar baya da kuma rashin wadatattun bayanai suka haifar a afghanistan jami'an lafiya sun koka cewa iyayen yara sun ki amincewa a yi wa 'ya'yansu allura don gudun kada 'yan taliban waɗanda suka ɗauki jami'an lafiya tamkar barazana akan ikon da suke da shi akan a yankin su far musu. alkalman kungiyar lafiya ta duniya wato who sun nuna cewa kasashen afghanistan pakistan da najeriya ne kawai a duniya ba su rabu da cutar polio ba a gabanin lokacin da kungiyar lafiyar ta duniya take kokarin bayyana najeriya a matsayin kasar da ta rabu da cutar polio afghanistan da pakistan suna fuskantar bullar cutar tun shekarar 2018 a yayin da gwamnatin trump ke yunkurin kara tsaurin kalubale da baki da ke shigowa amurka daga kasashen waje suke fuskanta da alamu kasar tana iya samar da dokar da za ta hana jami'ai ba mata masu juna biyu takardar izinin shigowa amurka wannan sabuwar doka da gwamnatin kasar ta buga a jarida a jiya alhamis wani yunkuri ne na rage yawan masu shigowa da nufin su zo su haihu a nan amurka kawai ɗabi'ar ta zama ruwan dare da nufin samawa yaran 'yancin zama 'yan ƙasar. Wannan dokar za ta baiwa ma'aikatan ofishin jakadancin da aka ɗora wa alhakin ba da takardun izinin shigowa Amurka ikon hana duk wata matar da aka fuskanci cewa manufarta kenan na neman izinin shigowa a ƙasar. Musamman Trump ya bayyana niyyarsa ta kawo ƙarshen wannan ɗabi'ar ta zuwa Amurka don haihuwa a ƙasar, inda kusan duk ɗan da aka haifa a ƙasar ake bashi takardar ɗan ƙasa. daga ƙarshe wani gidan rediyo a jamhuriyar benin mallakin wani ɗan ƙasar da aka kora kuma abokin adawar siyasar shugaban ƙasa patrice talon ya sallami duk ma'aikatansa bayan da hukumomin ƙasar suka hana gidan rediyon watsa shirye-shiryensa a cewar ma'aikatan gidan rediyon a ranar laraba tashar solil fm mallakar wani ɗan kasuwa da ke zaune a ƙasar faransa sebastian avajon ta daina watsa shirye-shirye tun sa'ilin da hukumomin sadarwar sa idon kasar ta dakatar da su daga yada shirye-shirye cikin watan disamba har sai baba ta gani ma'aikacin gidan ɗan jarida virgil hussain ya tabbatar da cewa an salami ma'aikatan kana ya bayyana matakin janye izinin lasisin da gwamnatin ta yi a matsayin wani mataki na ƙin mutunta 'yancin jama'a na samun bayanai wannan mataki na baya-bayan nan ya janyo cece kuce game da 'yancin 'yan jarida a kasar yammacin na afirkan labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku waka don kuɗin shakata mu ci gaba da aiki. da fatan an shakata da wannan wakar shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin washington a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar voa africa zango wato da biyu da ɗigo biyar kenan bayan ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe domin a gabatar da shiri mai zuwa. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan sabon shiri mai suna tubalin tsaro da zai ke zuwa maku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Tubalin tsaro shiri ne da zai mai da hankali akan sha'anin tsaron kama daga kalubale ko nasarori tare da tsokaci fashin baki da mahasashen masana kwararru da masu kansu jami'an tsaron. akan duk wasu batutuwan da suke da alaka da tsaro da kuma irin matakan da su jami'ai ke ɗauka domin shawo kan al'amarin a cikin wannan shiri na farko za mu tare ne shiyar arewa maso gabashin najeriya inda gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum ya nuna rashin jin daɗinsa bayan da ya iske wasu jami'an tsaron soji da 'yan sanda akan hanyar maiduguri zuwa da maturu suna tara dogon layi na motoci tare kuma da amsar cin hanci daga hannun matafiya. Those people in the checking point are receiving 500 naira per person, 1,000 per person. No any reasonable government can accept this one. Lalle in ka kalli abin da ya faru a bisa ga tsari na mulki da kuma shugabanci. wani na iya cewa bai dace a ce shugaba ya irin wannan magana ba kai tsaye haka. Na san gwamna da ya yi fushi ne da dai mutanen shi ne dole kuma ya samu kare. Dalla. kwanan nan ne gwamna zulum na jihar borno bisa kan hanyarsa daga maiduguri zuwa garin jakana inda 'yan boko haram suka kai wani harin ta'addanci ya yi kicibis da irin shingayen nan na jami'an tsaron soji da 'yan sanda suna karɓar na goro daga hannun matafiya da ba su da katin shaidar zama ɗan ƙasa baya ga kuma tara dogon layin ababen hawa da suka yi a wannan wuri Those people in the checking point are receiving 500 naira per person, 1,000 per person. Gwamna Zulum kenan ke nuna damuwa bisa yadda jami'an tsaron ke amsar cin hancin naira biyar zuwa naira 1,000 daga kowane matafiyi. Abin da ya ce babu wata gwamnati da ta san abin da take yi da za ta amince da hakan. Kuma duk da halin ɗarɗar na masu wuta da ƙayar baya, waɗannan mutane tun ƙarfe shida suke nan. Wannan takurawa jama'a ne. ba dai tare da ɓata lokaci ba hedkwatar rundunar sojojin najeriya ta mayar da martani cikin wata sanarwa da jami'in sadarwa na sashen aikace-aikacen rundunar sojojin najeriya kanar aminu ilyasu ya fitar ya ce rundunar na ɗaukar wannan zargi da muhimmancin gaske musamman duba da cewar ya fito ne daga bakin babban mutum irin gwamnan jiha rundunar sojan najeriya ta ce za ta kaddamar da bincike kan wannan zargi na gwamna zulum kuma lallai duk wanda aka samu da wata kasasaba to zai yaba wa aya zaki to sai dai kuma rundunar sojan najeriya ta ce irin tsari da yanayin da gwamna zulum ya yi maganganun isar da kolfin nasa wannan ka iya mai da hannun agogo baya a yakin da take yi da ta'addanci a wannan shiya akan haka na tuntuɓi wani tsohon kwamandan gidan soja kuma tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin kano da benue kanar aminu isa kwantagora na san gwamna da ya yi hushi ne don dai mutanen shi ne dole kuma ya samu kararrayi ne shi yasa ya ce bari ya je gani da kanshi kai da yadda gwamna ya faɗa cikin hanzari yana faɗa yana faɗa me zaka ce dangane da wannan abin da su ma sun kyauta ne in gaskiya ne suna san ɗari biyar dubu ɗaya su ba mutane su wuce kuma na daya an aje dogon layi to ka san kuma wani yana da hatsari ma a wannan area nasu a wurin da za ka rika aje mutane barkatai bane tsaye wuri guda ana son kowa ya rika ne eh, dan adam ne ya dai husata ne saboda jama'an shi ne suka sannan kuma ga goslo da aka yi shi ma masanin tsaro dr kabiru adamu ya ce a irin yanayin da gwamna zulum ya sami talakawansa ciki to dole ne a yi masa uzuri in ka kalli abin da ya faru a ah, bisa ga tsari na mulki da kuma shugabanci Ah, wani na iya cewa bai dace a ce shugaba ya irin wannan magana ba kai tsaye haka to amma ɗayan bangaren kuma in ka duba hakki da ke kai ne wanda ya rantse da alkur'ani cewa zai kare hakkin nan wato hakki na kare ɗan ƙasa wanda ya zaɓe shi wanda saboda shi ne yake rike da mulkin nan kuma ya fita ne da niyyar ya je inda aka kai ma 'yan gari hari wato garin jakana sai ya tarar da wannan abu sannan da ya tarar da abun har ya fahimci cewa ga yanayin da 'yan ƙasa suke ciki ana eh, karban kuɗi a wurinsu don a ba su dama su wuce ya nuna bacin rai da niyyar kawo gyara ni na gani babu laifi a nan a ɗayan ɓangaren na biyu wani ɓangaren kuma ba wai ya yi ba ne da niyyar cewa ya tozarta wani ya nuna bacin rai ne ne saboda abin da ya gani wanda kuma mu da muke nazartar tsaro a wurin mun san cewa abubuwan da ya kuka akai abubuwa ne wanda suka daɗe suna faruwa sannan a baya ba a samu hanya wadda za a magance matsalar ba to alhamdulillahi furicin da ya yi abin da ya faɗa ya kawo batutuwa da yawa wanda har ita uh, wato rundunar sojan najeriya da ita kanta uh, wato ministry of defense ta shiga ciki ta yi alkawarin cewa za ta yi bincike kuma da niyyar ta yi gyara duk da yake ta kawo batun cewa irin kalamu haka suna iya sanya gwiwan mayaka da suke bakin daga amma kuma cikin uh, magana da ta kawo ta ce za ta yi bincike kanar aminu isa kwantagora ya ce ajiye sojoji su daɗe a wuri guda na haddasa sojin su ke irin wannan hali. Duk lokacin dai da ka ajiye soja ya daɗe to za ka samu irin wayannan illa ɗin. Sojoji ba a son a ajiye su a checkpoint ya daɗe. Ya kamata ne su zauna nan kwana ɗaya kwana biyu sun bagun dai ba ya zama dole ba. To kuma ya zama dole dole ne ka sa kwamandodin su junior commanders ɗin. ofisoshin da ya kamata suna duba su lakan-lakan to sai ga cewa duk wannan kuke-kuken ba zai tashi ba. A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu domin duk wani aikace-aikacen yaƙi da ta'addanci da ma miyagun laifuka ya samu nasara. Dole ne sojojin su samu haɗin kai daga jama'ar gari. Malam Hassan babu inda aka yi yaƙi da ta'addanci ko irin wannan yaƙi na cikin gida aka yi nasara ba tare da an samu haɗin kan mazauna inda ake yakin ba to ba shakka bisa ga ilimi da muke nazarta na zamantakewa da kuma na tsaro Uh, babu yadda za a yi rundunar sojan najeriya ta yi nasara in ba ta samu ta shawo kan ta samu haɗin kan 'yan ƙasan ba to irin wayannan matakai wayanda za mu kira bara gurbi na cikin soja suke yi da masu wayansu matakai wanda ita kanta rundunar soja take ɗauka Eh, baya taimaka ma wannan buri da take da shi shi kansa wannan shingen da ake kafawa musamman in ka ɗauki hanyar maiduguri zuwa da maturu yana da wani tasiri na ashanin tsaro yana da tasiri to amma dole ne mu kalle shi a kimiyyance alkaluma da kuma bayanai da suke fitowa a wannan bangaren na Najeriya ya nuna cewa akwai abinda da turanci za ake ce political economy na wato ko sanayya zan ce na, ilimin eh, zamantakewa na yau da gobe wanda ya nuna cewa akwai kusan cin hanci da rashawa ya riga ya shiga yadda ake gudanar da ayyuka na tsaro to akwai mm, kusan waɗanda ke da fahimtar cewa irin wannan shinge da ake sawa ba komai bane don ya ba ma su waɗannan jami'ai na tsaro dama na tatsan eh, jama'a to a bangare ɗaya kenan ɗaya bangaren irin yadda ake wahalar da jama'a ce sai sun sauka daga cikin abin hawa sun taka wata za ka ganta da ciki kila ma lokacin jegonta ya riga ya taso da sauransu to a ce ta sauka daga cikin motan ta taka tsahi wayanda sun ga gajiyayyu a haske su fito su taka a irin wannan to kaga wannan babu yadda za a iya taimaka ma tsaron yankin takaice abin da ya jawo wannan rashin amfani da na'ura na tsaro tunda akwai na'urori wanda za a iya amfani da su wanda ba sai mutane sun sauko ba su kansu za su iya nunawa kusan kilomita hamsin kafin shi motar ko abin hawan ta nufato inda ake da shingen shi wanda yake nan zai iya gano me kake dauke da shi a takaice dai na kira ga gwamnati da kuma kanta ita rundunar sojan najeriya ta yi amfani ta sa kimiyya cikin yadda take harkokinta wannan kimiyyar ba wai na sayan na'urori ba har da na yadda take gudanar da wato sarrafa bayanan take da shi don tabbatar da cewa ta yi amfani da bayanan nan wurin kafa irin wayannan shinge da ake kafa. To duka-duka kuma a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na farko wato tubalin tsaro. A madadin wakilin gidan rediyon muryar Amurka da ke jihohin Borno da Yobe Haruna Dauda biyu da kuma abokin aikina da ke ofishin mananar sashen Hausa wato Salihu Awwal. Sunana Hassan Maina Kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku sai kuma makon gobe idan Allah ya kai ma'asalam. Dalla a gaida Hassan mai da kaina sarkin tsaron sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma sai sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adama Angon Masu Kare da Jimeta. Yin zamba ba da na kamar haka. Muna roƙon shugaban ƙasa Najeriya da na jamhuriyar Nijar don Allah sojojin manya-manyan nan duka a sauke su a sa waɗansu don mu samu a kawo mana ƙarshen boko haramun nan sun riga sun daɗe sun daɗe abin sun mai da kasuwa kullum sai a ce an kawo ƙarshen amma sai kaza an kai a can an kashe wancan kaza an kashe wancan kaza mu muna so su sauke su sai su ɗora waɗansu dama ma'aikaci iya daɗe a wajen ko ba abin da zai tsina na barin na ba mu muna so dukansu ko ta wani bangare a sauke su sai a sa waɗansu sabbin jini su samu a kawo ƙarshen ku. in an sa sabon jini to za a samu aiki da cikawa don shi sabon jini ne assalamu alaikum assalamu alaikum biyoyi hausa suna na buhari a hannu jihar yobe a tarayyar najeriya a yau na leƙo wannan filin ne domin na jajanta a ɗaukacin al'ummar jihar kano bisa ga wannan zazzaɓi na cutar lasa ina biya allah ya kiyashe mu gaba ku gode ku shi lafiya magana buhari a yanzu jihar Niger tarayyar Assalamu alaikum sani Hausa na murar Amurka. Sunana magaji suka falai da garki lokal gamin jiga state. Yau zan bayyana farin ciki na da kungiyoyin ta'addancin nan guda biyu na Boko Haram da suke kaiwa junan su hari. Wannan abun farin ciki ne a mu talaka Najeriya kiristanmu da musulmi. Addu'a mu ba ta fata a kuma abin da muke addu'a Allah sa mamannar mutane su kare eh, abubakar ne. Assalamu alaikum sashi a masu da Amerika. Mai magana Alhaji muke Amerika suya daga Kebbi Najeriya mazauni Iyari. Ra'ayina ina son in ji da nuna mallata da ganin ciki akan abin da uwar Ganduje ya yi na jihar Kano. Na kira yan adawa su yi hankuri wanda an kawa lahi da wanda ba wa lahi ba. da wanda ke son musu da wanda baya son su wasu da ciyar kano gaba da kano ta su ce wannan kira da iya daidai amma wani shugaban jam'iyyar bdc na jihar kano na kusa da dr abiy musa kankan ya amsa kira dr abiy musa daga bandiji abdul allah bandiji ya amsa kira ne don a ce da kano gaba da sun gane nesa su ko ku shara su gani siyasa ba gaba ba ce muna fatan wannan kira da ya karfa allah ya sa wannan abin ya zama alheri ga jihar kano baki daya mai magana alhaji musa amurka su ya ke da najeriya mazauni ori to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya To a takaice dan majalisar wakilai mai gabatar da shaida a shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump Gerald Nadler ya bayyana kalaman Trump cewa ba za a iya tsige shi ba a matsayin marasa tushe. Nadla shugaban kwamitin shari'ar majalisar wakilan ne ya fara ba da bahasi a rana ta biyu a zaman sauraron bahasin shari'ar tuhumar da 'yan democrat suke yi na tsige Trump a majalisar dattijai a jiya Alhamis. Inda sanatoci ɗari za su yanke hukunci akan ko shugaban ya aikata laifi ko a'a. wani kwamitin gaggawa da kungiyar lafiya ta duniya wato who ta kafa don duba batun cutar nan ta coronavirus ya ce yana tunanin bayyana halin ko ta kwana kan cutar duba ga matakin da cutar ta kai na wanda ake ganin yana iya kasancewa matsala ga lafiyar jama'a da ya dace al'ummar duniya ta mai da hankali a kanta. To ba sauraro nan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can wato da la'asariya kidan za a ji wasu abokan aikinmu da za su shigo muna za su shigo da wasu shirye-shiryen. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin jin wannan shiri da kuma wasu shirye-shirye da muka gabatar ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma aisha ma'azu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsin wato jimmy cook baba ya ko makirin ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an ji salamu alaikum